Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna lelewar wato farin ciki kashi na goma sha hudu na marubuciya Fatima Muhammadu Green wanda ni mama Alim nake karanto muku. Bilu shiru ta yi didda ta gane muryar sarai ya sake cewa Bilkisu ta ce na amanyin lafiya ya ce Bilkisu sarauniyar mata sarautar kina burge ni. murmushi ta kawai ya sake cewa baki tambayi waye ba ko kin gane ne ta ce hun hmm. ya ce to waye murmushi ta yi tuna sunan da asar ke kiran shi kan ta ce darta ya ce dartawa ta ce darta bashir sama sama suka dinga hira da shi duk tambayar da ya mata na rayuwarta kaucewa take daga ƙarshe suka yi sallama kayanta ta binciko ta ɗauko wasikar mahaifinta kamar za ta bude sai kuma ta fasa ta zaro wani agogo da gani mai tsada ne sosai silba kala ta rike tare da matsewa a hankali ta ce yaya na ya zan yi ina tsoron buɗe wannan wasikar kan ga abin da zai ɗaga min hankali in buɗe ta maganar tana kallon agogon kamar shine yayin nata mayar da abubuwan ta tare da miƙewa rike da hannun sar suka fita tana suka fita domin tana da gugan yasmin a falo saboda mai gugan su baya nan ita kuma ita kuma mai yi mata gugar ta tafi garinsu. Ta suka mayar mai gugar a yanzu, soket ɗin da suke wanki a ɗakin wanki ya ɓaci. Falon suka nufa kawai ta hau gugar inda Sara ta koma wurin su Fad suka hau wasa. Lumshe manyan idanuwan shi ya ya kuma warewa cikin man falon, ganin yadda yake babbaza idanuwan ya sa na fahimci da matsala hannun shi da wani sanda wata babbar mata da ke zaune cikin falon ne ta mike tana kallon ita ce azad lafiya kana bukatar wani abu ne hannu ya mika mata ta zo ta ta zo cikin shagwaba ya ce umma allah na gaji da zaman najeriya plus mu koma ni ba na son kasar nan cikin harshen turanci ya yi magana cike da damuwa ta ce azad kana so ne mu koma ba mu cika alkawarin da ya kawo mu ba haba azad dan kawai saboda lalurar ido ya same ka a wannan kasar sai ka kasa cikawa kula alkawari ko ba damuwa a zan in zaka koma sai ka koma amma ni kam ina nan sai na ga abin da ya ture ya buzu naɗi zai yi magana da salis a maka bukin ɗin jirgi kawai sai ka tafi har ta juya idan ko ta cikin rauni ya ce ya hakuri umma na tuba ba zan sake magana akan komawa ba har sai burinmu ya cika shafa a tilin gashin kanshi ta yi tana murmushi ta ce yauwa ɗana allah ya bayyana su Da Amin ya amsa kan ta kama shi zuwa kujera suka zauna ya kwanta kan kafarta ta hau shafa gashin kanshi. Tunda ya sallama garba yake karatun Alkur'ani. A take ya ji zuciyar shi ta sauka. Bai daina ba sai da aka kira Isha suka gabatar kafin ya fito ya nufo gidan shi. Ganin ya kamata ya san halin da Zahira take ciki. Ganin ya kamata ya san ko Zahira ta haihu. Hakan ne sa kira Addaram laringin bi ta daga suka gaisa. yi abin da ya mutu ɗazu ya ɗan kama shi duk da haka waskewa ya ce a daren da ta haihu ne ko har yanzu ta ce ta sauka lafiya an sami baby boy cikin farin ciki ya ce alhamdulillah allah ubangiji ya raya ya sa kuma cikon addini ne ta amsa da amin suka yi sallama yana kashewa kiran abba na shigowa cikin fada-fada abba ya ce ayan ka zo ina neman ka kafin ya amsa abba ya kashe wayar ajiyar zuciya ya sauke kafin ya shige gidan shi yana sake shiryawa domin ya je kiran abban. Me ya yasa ka saki matarka? Shiru ya kan shi a ƙasa. Sarai abba ya sayan abu ya faru bacin rai ba kasafe. Na bacin rai ba kasafe ya cika nana ta ba, amma yake tambaye shi ya yake so ya ce mace. Da kai fa nake magana ya magana kamar ran shi ya fara ɓace. Numfashi ya sauke kafin ya daga ya kalla abban ya ce, Abba abubuwan da Zahira ke mun sun yawa, na fa auri Zahira ne ba don yana son ta ba sai dai don bin umarnin ku. amma a ce ban taba kashe sati cikin jin daɗin aurenta ba ba ta da lokaci na sai na waya da gawaye kazanta kuwa kamar na 'ya'yan yarabawa abba ni kam na gaji duk da sumayya ba ta boye mishi komai ba sai dai shi a ganin shi sakin ba shine mafita ba hakuri zai ci gaba da yi wata rana komai zai wuce duk da ya san dan nashi mai hakuri ne ayan ina hakurinka da jarumtarka suka yi ne ban san ka da haka ba dan haka tun wuri ka mai da iyalanka na ji abubuwan da ta bata kyauta ba kuma za mu zauna da mahaifinta Ni yi mata fada sosai in har bata daina ba duk wadda aka gani ta yi maka ka sanar da ni zan nema maka aurenta arudaumi ta ce aure kuma kasaita ya ce i aure fa ran shi ba abin da yake sai ta fasa duk yanda abu bai so ya maida ta ranar ki yayi ya maki magana sai taune bakinsa da yake A Adar mai da tausayin garin ta ya cika ta tabbas yana da hakuri makura ta kai shi abu ne ya ce a in ba za ka iya maida ta ba ka iya tafiya har ga Allah bai son bacin ran mayafin nashi cikin sanyi ya ce abu zan maida ta amma sai mun je kun yi mata faɗa na tabbatar ba za ta ci gaba da abin da take ba saboda ba zan ƙara ɗauka a gaba ba Yana kai abba ya yi cikin gamsuwa ya ce to gobe in an sallame ta daga asibiti sai mu zauna amma yanzu ka ce ka duba ta kai ma ka hudu ba ba don ran shi ya so bai miki ya fice ba tare da ya kuma tankawa ba Damunta da Teda tana jin yunwa ya sa suka miƙe suka fito har sun yi inda zai sada su da baya inda za su shiga kicin da can Sa'ar ta make kafada ita falo take so su bi har da liradiran kafa. Dariya Bilkisu ta yi ta ja hannunta ta ce rigima ko to mu je ta falon suka nufi falon tana murda hannu za ta shiga shi ma ya murda zai fito sai suka hada idanu da sauri ta kasa da kanta ganin yadda bacin rai ke kwance cikin idanuwan shi Ko me bata mishi rai haka? Ta tambayi kanta kafin ta samu amsa ya ce, Ni zan ni zan baki hanya kenan. Da sauri ta matsa tana janye sarar da ke ta cewa dadi bai kula ta ba wucewa ya abin shi. Ko ta kan yarinyar bai ba da kallo da suka bi shi har ya shiga mota ya ja da mugun gudu ya fice. a jiya zuciya Bilkisu ta sauke. a fili ta ce Allah Ubangiji ya kawo maka sauki saboda haka kawai sai ta ji ba ta ji daɗin ɓacin ran da yake ciki ba sa'ar da har ta fara hawaye ta kalle ta ce baby ya shiru abinki dadi shi ne yake ciwo shi yasa ba zai iya miki magana ba kin san me zaki mishi kai ta girgiza ta ce a da baby ki ce Allah ubangiji ya baka lafiya dadi nan ta maimaita tana tambayar bili shikenan ya ji sauki ta gyada mata tana murmushi tsaye tsakiyar falon suka samu adi yana tsaye ya kurawa guri guda ido sai da suka kusa shiga kicin kafin ya kula da su saboda asarar da ta ce ankul adil jiyawa ya kura bilkisu ido kasa ce da kai tare da sakin hannun sara za ta wuce ta zanci muryar shi bilkis kallon shi ce ta kau da kai ya ce ba gaisuwa a hankali ta ce ina yi ne bata jira amsa shi ba ta wuce kicin din ajiya zuciya ya sauke tare da rike hannun sara yana tambayar ta yaushe ta zo surutu ta fara mishi yanan ne yake gane abin da ya sa ya ga ran dan uwan shi ya matukar bace shi yasa da ya mishi magana ko kallon shi bai yi ba ya san dan uwan shi na san shi halin shi ne kawai ya zana ya san ya shaku da dan uwan na shi fiye da zato tabbas zai gyara halin shi ko dan saboda ya zama dan uwa na gari ga dan uwan shi a daidai lokacin suka shiga kicin din tana tsaye hannunta rike da roba tana zuba sara abinci daga cikin food flags ko dan ko da mallake ki a kaina zan canja halina ya raya a ran shi kafin suka isa kusa da ita da takura take ta kasa sukuni saboda ba haka suka saba da adil ba sar ta mika wa robar din da spoon ta ce karba sar je ki wurin uncle fahad ki ci karba ta yi ta fita langabe kai ya ce ni ma yunwa nake ji diya saboda yanda ya magana sai da ta kalle shi karamin murmushi ya yi kwarai ya bata dariya kamar wani dan yaro Bata kula shi ba ta ɗauko plus shi ma ta fara zuba mishi. Bata san cikin shi ba zubawa kawai take. Hannunta na rawa saboda yadda take jin idanuwan shi a kanta. Ba abin da gaban gabanta yake sai faduwa lura da hakan yasa ya ɗauke idanuwan shi daga kanta. Cikin sanyi ya ce sai yaushe zaki yadda na canja ne Bilkisu. Na rantse kin canza ne Ba kaɗan ba soyayyar ki ta hana mun zuciya ta walwala. ta yi fadin da ta hana ma kanta abinda ta san ba kya so please ki amince da soyayya ta ko zuciyata za ta sa ko za ta samu salama ta ci gaba da bugawa kamar yadda na sauran mutane take bugawa plate din ta mika mai bayan ta sa sufin ta ce kar ka yi tunanin zan yarda da kai da wuraka sannan kar ka yi tsammanin bilkisu za ta baka zuciyarta saboda already akwai wani a ciki wani da tintini ya karbe zuciyar ya tafi da ita idan kuwa aka bincika aka same ta to fa ya rufe da kwaɗin da ba wani maluki da zai iya buɗewa ya jefa kiɗin cikin tekun maliya cikin ihu ya ce ya isa ka please ya maganar yana kwaɗa plate ɗin hannun shi da gini a razane ta matsa saboda yadda abincin ciki ya fallasa ko'ina idanuwan shi sun yi matuƙar rinewa yayin da jijiyoyin jikinsa da suka miƙe suka yi raɗa-raɗa a daidai lokacin ummi da ta sumayya suka shigo kicin ɗin cikin sauri Ita da Sumayya wajen adalci ta rike tana tambayar lafiya yayin da Ummi ta kura mata idanuwa tana nazarin abin da ta yi wa ɗanta. Kallon shi ta ce adil lafiya me yake faruwa? Girgiza kai yana danne zuciyar shi da take barazanar tarwatsewa. Ya ce ba komai Ummi. Ta ba komai ne za ka tarwatsa a cikin cikin gini kuma cike da abinci sannan idanuwanka sun yi wani irin rinewa. Mai tsinanniyar nan taimaka ta karashe tana kallon Bilkis. Rage hannun ummi ya yi suka yi waje, yana cewa ni fa ba abin da te mini me ma za te mun ummi, kyale ta mu je kiji. Da haka ya janye ta suka haura samanta. Ina yini ta cewa ta sumayya da ke kallon Da murmushi ta ce lafiya kalau Bilkisu ko? Kai ta na nutsuwar yarinya sosai ya burge ta. Tunanin ummi tunanin ummi Bata ba Ayan ita a matsayin mai aiki take, saboda ita ta lura tana da hankali da nutsuwa. Ta san faɗan mai girma Ta san fadan mai girma gwamna da abba ba lalle ya yi tasiri a kan zahira ba, sannan yadda ta ga take nan nan da bebi sahar lalle za ta iya ba ta kulawar da ta dace. A Bilkis ta shiga tattara kicin ɗin tare da share plate ɗin da ya fasa, temofim. Duk inda abincin ya ɓata sai da ta gyara. Sahar ta leko Bye bye anti, ta ce tana daga mata hannu da dariya. Murmushi ta saka mata ta kauda tunanin Adil da dama ya addabe ta a ranta. Ta ce bye baby na, gobe sai su kurko. Waro idanuwa Sara ta sai kuma ta shago bai fuska ta ce anti uniform dina na gida. Bilkis ta ce ina ce gidan za ku tafi. Girgiza kai ce ta ce mami ta ce a gidansu zan kwana. Mami na ta sama mana sabon bebi sun tafi gidan Granny da shi. Murmushi Bilkis ta yi Allah ya gani tana son yarinyar nan saboda bala'in wayanta a da sumayya da tun fara maganar su ta biyo ta ta ga me take ne ta saki murmushi ta karasa shigowa ta ce ki damu mama na dadin ki zai kawo miki uniform ɗinki gobe kin ji kai da gilla tana tsalliya da sumayya da bilkis suka yi murmushi a tare suna kallon juna sallama suka yi suka fice saboda dare da ya fara yi ta kofa baya ta fita bata ga yin doda babu ba da dazu ta jiyo muryarsu ko mata ta gyara falon ƙasan ta su tattare duk wani kwanukan abincin da mutanen gidan suka ci daban-daban a wawwatse cikin falon kasancewar bata jiyo su sama ba ya sa ta haura dan tunanin rage wa kanta aikin safe gwarar ta gyara falon saman tun yanzu safiya idan ta tashi dakuna ne kawai suka rage mata a tsanaki take gyara falon har ta gama tana shirin sauka yasmin ta fito ganin ta sa. ta dankara mata rara tana cewa munafuka ta sanadiyar ki aka hana ni sabo waya baki tsira ba sai na ci mutuncin ki da ni kike zancen shegiya mai kama da aljanu kallon ta kawai bilkisu ce ta ci gaba da tafiyar ta kwafa yasmin ta saki tana wucewa ta gefen ta daidai wurin saman ta banke ta sai da ta bige kafarta cikin jin zafi ta rinsa ido Allah ya taimake ta Allah ya taimake ta bata faɗi ba bata gama tunanin ba ta ji an sake bangaje ta Ihu ta tsala tana kiran sunan Allah. Ganin za ta tafi ga baki daya sai ta ji an sa hannu an rike ta. Ajiyar zuciya ta sauke tana daidaita tsawuwarta tare da kallon wanda ya rike ta. Adil ta furta saman lambanta. Shi kuwa ya yi zurfi cikin kallon kwari danuwanta da suke a firgice, wanda suka kara mata kyau. A hankali kuma kasa kasa ya ce ba san gaji ba. Ba zan gaji ba zan jira zan kuma ci gaba da lalibi har sanda zan samu wannan makullin. Ko da kuwa zan karar da ruwan kokin maliya ne. Ya karasa yana watsa wasa da wani irin kallo da ke ita ce ta ture ta a karo na biyu, don Yasmin ta jima da wucewa. Da sauri ta gangara ta fice daga wajen. Zuciyarta na bugawa tsorace. Kallon da Sala ke mishi ya sa shi ma ya dakata yana kallonta. so yake mata faɗan ture bilkisu da ta amma kuma baya so su gane santa da aure da yake yi yanzu saboda za su iya hana ta kwanciyar hankali sala ce take kallon shi tare da katse mishi tunani ta ce ya adi me ya faru yanzu ita fa ta fasa maka kai da ka bar ta gangara ta karya kafa shegiya kawai rutsa ido yana jin zafin zagin sai kuma ya ware kanta ya ce karki damu ina ne ina shirya abin da zan yi mata murmushin mugunta ta ta juya ya bi ta suka sauka shi ya wuce bangaren shi yana kiran abokansa wanda kwana biyu ba su haɗu ba to masu sauraro anan zan dakata sai ku jira ni a lokaci na gaba insha Allah ni ce taku kamar kullum mama nake cewa ai saurare lafiya